Assalamu alaikum wa rahmatullah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabin mu manzan tsira annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallama shahararren malamin addinin musulunci nan kuma gangaren mahaddacin Alƙur'ani bijimin malamin addinin musuluncin nan na Najeriya wato a Sheik Maulana Sheikh Ɗahir Usman Bauchi ya yi nasiha da gargaɗi da jan hankali zuwa ga duk al'ummar musulmi na kowane ɓangare kuɗan ɗariƙa Tijjaniya, ƙadiriya Izala, Shi'a duk al'ummar musulmi game da haɗin kan al'ummar musulmi a ƙasarmu Najeriya da ma duniya gaba ɗaya. duba da halin da al'ummar musulmi take ciki a wannan lokaci wanda kusan za a iya cewa hankalin al'ummar gaba ɗaya al'ummar musulmi sun rarrabu kaso-kaso inda su kuma Kiristoci da Yahuda da Arna suke ci gaba da haɗa kawunansu suna yi wa Musulunci zagon ƙasa. wanda al'ummar musulmi kuma sun shahara da cin dunduniyar junansu, inda shehin malamin ya yi magana mai matuƙar muhimmanci da cewa duk ya kamata a mata al'ummar musulmi a haɗa kai, kowa ya yi fahimtarsa. kowa da irin abin da ya fahimta a rayuwarsa da ya ce ya fahimci addinin musulunci hatta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama kowanne da irin fahimtarsa a cikin addinin Musulunci. Akwai hadisan Annabi Sallallahu alaihi wasallama da wannan sahabin ya ga ya fahimce shi, wannan ma ga ya fahimce shi. amma duk da haka bai kai ba su tarwatse suna yaƙar junansu da sauransu ba, inda ya ce ko tabi'a irin su Imamu Malik, Imamu Shafi'i, Imamu Ahmadu ibn Ambali gaba ɗayansu kowa ya san suna yin manya-manyan malamai ne na mazhabobi, kowa da irin da mazhabarsa da fahimtar da ya zo da shi, amma ba sa irin irin abin da al'ummar mu ta yanzu suke yi na kafirta juna da bid'antar da juna da sauransu, inda ya kira da cewa kowa dole ba zai yi a ce fahimta ta zo ɗaya ba, kowa ya yi fahimtarsa amma ya zamana an tafiya kowa yana ganin mutuncin juna a matsayin ɗan uwansa musulmi. Insha Allahu yanzu ba tare da bata lokaci ba za mu haɗa ku da shehin malamin a ji cikakken bayanin da yayi na nasiha ga duk al'ummar musulmi. A yi sauraro da kallo lafiya. Ya jawa musulmi kullum Allah yana kiran mu a tasimu bi hablillahi jami'an la tafarraqu mu haɗa kai mu kankame wa igiyar Allah guda ɗaya kada mu rarraba hijiyar Allah guda ɗayan nan ita ce alkur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine addinin gaba da mu kankame wa addinin nan kar mu rarraba to saboda haka amma cewa ga addini an kasa shi kashi hudu akwai masu masu hanafiya akwai masu malikiya akwai masu shafi'iya akwai masu hanbaliya akwai zahiriya a mutanen dawudu zahiri kenan akwai shi'a wannan duka bai rarraba addinin ba a'a ya karfafa ya shi ne domin sahabbai da yawa sun tashi daga madina sun tafi waɗansu ƙasashe sun karantar da mutane to su kuma kansu su sahabban masu karantar da mutane din akwai abubuwan da annabi ya faɗa a lokacin da ba sa nan shi ma ilimi ne to waɗannan sun haddace iliminsu a wajen wani sahabi da ya koma garinsu waɗannan sun haddace hadisi a wajen sahabi wani wanda ya koma garinsu saboda haka ba a son a karyata wani daga ciki to sai abin ya zama waɗansu samu waɗansu hadisai waɗansu ba samu waɗansu hadisai ba amma abin da ya tabbata dai dukkan hadisi sai in ya zama sahihi ga malami to baya baya barin sa ya ɗauki wani ra'ayi idan malami ya bar hadisi sahihi in an tambayi sai ya ba da hujjarsa na farko sai ce ni dai wannan hadisin ban same shi ba ban san shi ba ya yi shi hujja wannan ko da ya ɗauka wanda ya saba wannan hadisin ya san hadisin ya san inda ya rawaito shi ko kuma na san hadisin amma kuma baya daga cikin hadisan da manya suka rawaito domin in an yi jayayya wannan hadisin manyan sahabbai ne suka rawaito wannan hadisin kuma samari ne suka rawaito in an hada su to sai sun ƙi haɗuwa an yi yadda za a haɗa su sun ƙi haɗuwa sun kauce wa juna to sai a ɗauki na manyan a ajiye na samari ko kuma a'a wannan shahararrun masu karɓan hadisi ne daga cikin sahabbai suka rawaice shi wannan ko wanda suka rawaice ba shahararru ne cikin cikin sahabbai ba to sai a rinjayar da wanda masu shahara ɗin suka rawaito akan wanda ba su shahara ba ɗin ta haka ake rinjayar da ah, hadisi akan hadisi amma ba yadda za a yi malami ga hadisi sahihi ya bar shi ya yi wani abu ba zai iya ba sai da ya da wannan hujjoji a ban san shi ba koko na san shi amma ina da wani wanda ya fi shi inganta ina da wani wanda aka rawaita wajen manyan sahabbai ina da wani wanda aka rawaita wajen shahararrun masu hadisi daga cikin sahabbai to wannan shine yasa ake malami ya ga hadisi bai aiki da shi bai da hujja dai ka ga hadisi sahihi dole ka aiki da shi sai dai kana da wannan hujjoji ah, saboda haka muke so muna kira mu gaya wa duniya don Allah don annabi sallallahu alaihi wasallam haɗa kai kar ka yadda ka gidan uwanka musulmi don ra'ayin wani wani baya son sa wani mutum wanda kake so baya son sa ne kawai kai kuma kace baka son sa an sha faɗi cewa wai wai suna cewa shi ɗahiru ɗin nan yana da karatu amma dai kawai ɗariƙa ce ta ɓata shi to wai ɗariƙa bincika ɗariƙar ma tana ɓata mutane ne in tana ɓata mutane ta ɓata ɗahiru in ko bata ɓata mutane ba a bar shi da ɗariƙa sabana kowa yi abin da ya gane istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah suna ɓata mutum ba sa ɓata sai dai su gyara to saboda haka don ra'ayin wani baya son wani karka yadda ka bi ra'ayinsa ka ƙi abin da yake abin da Allah yake so abin da annabi yake so muna so mu kira jama'a haɗa kai a tafi lafiya kai ka yi abin da ka gane wanda ka karɓa wajen wani malamin da ka gane ni ko in ji abin da na gane wanda na karɓa wurin malamin da na gane amma ban da kar a soki wani kar a soki wani a ciki amma in aka ga akwai tawaye a cikin sha'ani ma'anan tawaye idan jahili ya jayayya da malami to karka goyi bayan jahilin nan komi shahararsa ka bar malami domin annabi ya bar mu ne hannun malamai ya ce al'ulama wa wasu tulambiyayi malamai su ne magada annabawa ba jahilai ne magada annabawa ba idan ka ga wannan bangare jahilci ne wannan bangare ilimi ne to ka nemi masu ilimin ka bi su ka haɗa kai da su tun da Allah ce ya yi lana kunu masu sadigina ya ku mu ne ku ji tsoron Allah ku haɗa kai da masu gaskiya komi son zuciyarka akwai mutanen da an san su da gaskiya kai ma ka san su da gaskiya son su ne dai baka yi don wani abu naka amma baka son su amma ka san masu gaskiya ne to Allah ya umurce mu mu bi masu gaskiya kar mu bi son zuciya mu bi marasa gaskiya marasa gaskiya kuma domin idan Allah ya zaɓi bawansa ko ta wajen hadisi ko ta wajen qur'ani ko ta wajen hadisi ko ta wajen wani abu na walitaka yakan kira jibril ya ce wani bawa na wani dan wani na zabe shi na so shi kai ma ka so shi ka gaya dukkan mala'iku su so shi to sai jibrilu ce na so shi yadda ka so shi Allah ni ma na gaya dukkan mala'iku su so shi to da an yi haka sai a saukar wa mutumin wato soyayya a duniya duk wanda yake da network a zuciyarsa na musulunci shi ma sai a ganar da shi wani nan abin sau ne kaga imam maliki da muke faɗan nan ba mutum ganin sa ba amma muka ce muna mazhabarsa kaga abu hanifa ba mutum ganin sa ba a saboda Allah ya ce jibril ya so shi mala'iku su so shi shi yasa aka saukar masa da soyayya wajen musulmi haka imam shafi'i din haka amadu bin hanbal haka dukkan waliyan Allah haka Allah ya zabe su wanda yake zuciyarsa akwai network to sai shi ma ya ji labarin abin da yake faruwa a sama wajen mala'ikun da Allah ya ce su so shi shi ma sai ya so shi in ko zuciyarsa ba ta samu nan to ba za ta iya jin labari ba kaga har annabi Allah ya zabe shi wadansu har yanzu ba su ji labari ba annabi da kansa da Allah ya zabe shi ya fifita shi kan dukkan halitta gaba daya har yanzu wadansu zuciyarsu ba network ba su ji wannan labarin ba ba su yarda ba sai suka zama kafirai saboda haka jama'a musulmi mu haɗa kanmu Ku bi gaskiya mu sanci ƙarya kai an fi ka ilimi ka sani an fi ka ilimi ka sani in ka bin masu ilimin ka ja daga to kai ɗan tawaye ne na addini ka saba wa annabin da ya ce mu haɗa kai da masu gaskiya mu haɗa kai da malamai ya bar mu hannun malamai domin annabi sallallahu alaihi ya ce da zai ban kwana da duniya ranar alhamis juma asabar ladi litin zai tashi ya kira babban taro na ƙarshe ke jama'a na ji abin da ya same ku ko ina ana taruwa ana kuka wai kuna jin tsoron kada annabinku ya rasu to annaba mutane sun rasu ku annabinku ba zai rasu ba kuke zamani to ni na bar ku na yi muku wasiya yi tsoron Allah kuma na haɗa ku da malamai mahaddata ƙur'ani su ne suka haddace abin da Allah ya aiko ni da shi ku girmama su ku taimake su ku zama kuna tare da su kuma na haɗa ku da malaman ilimi wanda suke bayanin abin da Allah ya aiko ni da shi na haɗa ku da su ku girmama su wanda ya so su ya so ni wanda ya ƙi su ya ƙi ni da malaman ƙur'anin da malaman ilimin duka to kaga waɗannan mutane su ne annabi ya bar mu hannunsu kamun ya sauran wasiyoyi to duk wanda ya tawaye da wanda ya fi shi ilimin alƙur'ani wanda ya fi shi ilimin ilimin addini ya yi masa tawaye ya ja daga to ya yi wa annabi tawaye ne akan wasiyarsa ba ya yi wa nan malaman tawaye ba ne kuma albishirinku alkur'ani ko shehu tijjani tun yana da shekara bakwai haddace alkur'ani kuma yana da shekara 21 aka nemi malamin da zai karantar da shi wani abu na takarda aka rasa duk abu da za a takarda a karanta ya riga ya haddace kamun ya 21 kuma daga baya ta ibada ya yi ta yawon neman karatu ya ta yawon neman karatu bai karbi dari bai samu dariƙar tasa ba sai da ya kai shekara arba'in da shida sannan aka ba shi wannan dariƙa tasa kaga shi shehu tijjani ya zo malamin qur'ani kenan wanda annabi ya mana wasiya na farko ya zo malamin ilimi kenan wanda annabi ya mana wasiya ta biyu to in kaki wannan kaga kaki wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ba kaki magana masu tijjaniya ko masu qur'ani ne? saboda haka muna kira a zuwa haɗa kai ka riga ka san wanda ya fi ka ƙur'ani wanda ya fi ka ilimin addini to in ka ja daga don kai mabiya to annabi kai wata waye ba wannan mutumin ne ko ba waɗannan mutanen kai wata waye ba ya ji musulmi mu haɗa kai mu bi masu gaskiya domin in allah ya riga ya zaɓi mutum ya ba shi irin wannan kirari wanda za a kira jibril ya soshi ya gaya mala'iku soshi ya saukar masa da soyayya a duniya din to in an yi mutum haka wanda aka yi haka ya zama wanda allah ya kafa kenan akan ya amfani bayan allah ɗin saboda haka in ka ƙi shi to ba shi kai wa tawaye ba wanda allan da ya kafa shi annabin da ya turo shi ya turo masa soyayya a duniya shine kai wa tawaye saboda haka mu haɗa kai mu haɗa kai mu fuskanci Allah bauta Allah shine kadai ubangijinmu idan mazhaba ba ta yi maka ba kana malikiya to in ka shafi'iya ba wai kai ka bar wani addini ba a kana da makama in baka yi hambaliya ba kana malikiya kana da makama in baka yi hanafiya ba kana da malikiya kana da makama kamar gida ne wanda yake da hanyoyin shiga iri-iri ta duk inda ka shiga gidan ne ka shiga saboda haka mu haɗa kanmu ba abin da zai raba mu la ilaha illallah mu iri ɗaya muhammadu rasulullah duk duniya gaba ɗaya ita ce kalmar shiga musulunci ita ce kalmar musulmi kuma sallah biyar ta haɗa duk duniya gaba ɗaya kowane musulmi kamar yadda kowa yake sallah biyar ɗin nan kowane gari haka kowane gari suke ba bambanci haka kuma zakka yadda take rubuce kowane gari haka ake yin ta haka kuma watan azumi ba wani garin da suke yin azuminsu a cikin watan sha'abana ko watan shawwal ko wani wata daban ko ina ramadana muke yi azumin mu iri ɗaya haka kuma haji duk duniya gari ɗaya muke zuwa haji garin da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wuri ɗaya muke haji saboda haka waɗannan sun haɗa mu me zai raba mu ka kyauta zato tsakaninka da Allah ka kyauta zato tsakaninka da ɗan uwanka yayyen sharri ba kamar musulmi ya rena musulmi idan baka rena mutum ba ka ce masa addininsa ba kyau yana sallah ka ce masa mushriki yana sallah ka ce masa mushriki to ka ka rena musulmi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ce yana daga cikin fiyayyen sharri musulmi ya rena musulmi dan uwansa bi hasabi bi sasa bimri ibn sharri an yaqira akahu muslim to kada mu rena junan mu mu mutunta junan mu ina yin wani abu baka gane ba in ya dame ka mai wani wanda ya fi ka ilimi ya ganar da ka in bai dame ka ka rabu ni ka rabu da kaya na kai kuma kai naka wala takfu ma laysa laka bi ilim duk abin da baka san shi ba bai dame ka ba Allah ci kar sa kanka ciki idan kun abu ne wanda baka sani ba amma ya dame ka to mala fasalu ala zikri in kuntum la ta'lamuna ka ne waɗanda suka san abin su yi maka bayanin abin don kar ka zauna da jahilcin za tun da ya shafe ka da saboda haka kullum abubuwan da za su fito maka sababi guda biyu ne wannan dama baka san shi ba kuma bai dame ka ba shikenan kyale ba ruwa Allah ce ka kyale karka shiga ciki wala ta kuma da shirka wannan kuma ya dame ka dama kana neman ka san shi amma baka san shi ba to ka nemi wanda suka san shi sai su sanar da kai shi domin kare ji ya dame ka a lahira ka zo duniya an ce ka neme shi baka neme shi an ce ka san shi baka san shi ba ta haka ya kamata mu rungumi junanmu ba wai dace in in kun muna zo muna zo mu haɗa kai ku zo ku shiga ɗari ga mutijaniya ba oh ba na ce in muna so mu haɗa kai a zo shiga sha'aninmu na na na sufaye ba a kowa ya rike nasa mu tafi tare abin yana da faɗi <coughs> mu tafi tare saboda haka nake kiran yan uwa musulmi musamman masu sukan maulidi sukan maulidi ba shi da kyau maulidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya ce mu so shi mu bi shi wata biyu da ta tahtaduna mu so shi fiye da yadda muke son rayukanmu da iyayenmu da matanmu da ƴaƴanmu haka Allah ya ce mu so annabi fiye da yadda muke son rayukanmu da matanmu da ƴaƴanmu da duk duniya gaba ɗaya kenan kuwa ashe duk abin da ya shafi annabi sai ka so shi fiye da yadda kake son wani abu wanda bai sha bai shafi shi ba saboda haka maulidin da muke yi dinnan wato bayyana soyayyan annabi ne bayyana godiyar Allah ne idan mutum baya son maulidi to kaga ƴaƴansu ma suna ce sai su ga cewa baba baya son annabi baba baya son annabi kullum yana maulidi yana hana mu zuwa baba baya son annabi kaga ɗanka ma ya maka shaidan baka son annabi kenan kuma ba faɗa ka yi ba aikatawa kai aka ɗauka saboda haka jama'a mu haɗa kanmu mu kyauta zato da juna mu tafi tare mu yi maganin waɗanda suke gaba da mu wanda ba su yarda da addinin mu ba Allah ya taimake mu dan nana ta ita dariga tijani ba ta da wani abu sabo istighfari ne ko mai kankantan karatun mutum ya je iza ya ji Allah yana gaya wa annabi ma wastaghfiru innahu kana tawwab balle mu annabi wanda ba zai iya yin sabo baya yi ba zai iya ba amma annabi Allah yana bin sa da cewa yi istighfari ya tuba yi istighfari ya tuba balle mu kullum Allah yana cewa wastaghfirullah wastaghfirullah wastaghfirullah wala takunu kallazina sulla fa kar ku zama cikin waɗanda suka mance Allah ba sa ambaton Allah Allah ya mantar da su rayukansu saboda haka mu haɗa kai tafi bi annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana bin Allah kuma mai ta addu'a Allah kiyaye mana kasar mu Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali a nasiha kenan aka saurara daga bakin babban malamin addinin musulunci nan wato mulana a sheik ɗahir usman bauchi inda aka ji yacca shehin malamin ya ja hankalin duka al'ummar musulmi kowane ɓangare da Tijjaniya, Ƙadiriyya, Izala, Shi'a akan haɗin kai a daina irin wannan abubuwan da ake fitowa na kafirta juna da bid'antar da juna, dama dole ba zai yiwu a ce fahimta ta zo ɗaya ba, kowa ya yi fahimtar da ya fahimta, fahimtar da ya santa ya gane, amma ya zamana ana ganin mutuncin juna a matsayin kuma ana ganin kowa a matsayin ɗan uwa Musulmi. musulmi tare da mutunta juna Allah ubangiji ya ba mu ikon haɗin kai ya sa musulmai su fito su haɗe kansu amin a ci gaba da kasancewa a tashar nan ta zamancin mu TV don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai daban-daban don wayarwa da mutane kai a cikin addinin musulunci assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu